yawwa ka danna subscribing kamar haka za ka dinga samun sakonnin sababbin wasanmu a na damban gargajiya sannan in ka danna kuma za ka ga ƙararrawa ita ma ta fito daga baya kamar haka in ka ganta ita ma ƙararrawar nan ka danna ta ga ta nan yau danna in ka danna haka insha Allah ni ne naku Musbahu Kano

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم abu waziri kana kira yana karba kira yanka jama'a saba mutuwa ko tsuwa ko na jakin dambe abu waziri kira yake yana karba kira yanka jama'a saba mutuwa ko tsuwa ko na jakin dambe abu waziri kira goma an ɗari bara uban kai a abuwa jini lafiya ma sabawa daurewa gami da mugun sabo sai an saba sai an daure ko an daure sai an gaba da mugun sabo abuwa jini lafiya ma sai an saba sai an daure ko an daure sai an gaba da mugun sabo ai na gaya ma zamfara su rike boko su bar dandabe ko zabura su bashi da kauri ko tura mu kafiri ya ta ai na gaya ma zaman girman kato dan bai kawo bai iya bakan kan shake shan dan baccacin dokin duru wannan ka ai ba za a yi ba za a koma yi ba dan bai kawo ai na gaya ma abuwa jini sarauta Allah Allah ne ba ni Allah ne na dami ko da Allah ke wani daga sama na tara kaina da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abuwa din na ba sarauta Allah ne ba ni na ni na ba ina zanne Allah ya jawo rawani daga sama na taka kaina da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ga ma abu waziri na wutar sani aikin kato dan durowa wutar ta ta ta bayar shagon dauda dan fataccen dokin daura Allah ko ya so ko bai so ba ko ya dauka ko bai dauka ba akwai kisa bakwai samun kai dan babba gurin uban nan kai abu waziri na ga ma abu waziri wallahi abu waziri wallahi yan bai gudu ban gudu wallahi kula na fadowa wata ta a shi dan duro kuwa na je na cewa sarkin karawai in sarkin karawai da ka nada maka ka kuma ka ba wani dan babban gona ufan nan kai ta da ke mu abu waziri arziki Allah ke bada wa haihuwa kuma da Allah ke bada wa ko Allah ba a mai kwacin da ai abu waziri na ke mu Allah shi ke badawa Allah shi ke harshewa sai shi yana tunani in dai ba jahili ne shi ba gidansu an taba mutuwa an taba haihuwa a yake mai ni ban da da na rai aure ko wallahi ko yanzu na mutu wallahi annabi bai hushi da ni wallahi Allah amma dole bai taba yi ba ana ga ma abu waziri wawa ne shi sakarai jahili ne shi alƙawalin manzon Allah duk wanda yace wani bai taba haihuwa ba haihuwa Allah yake badawa Allah shi ke badawa Allah shi ke hasa arziki kuma Allah shi ke badawa wallahi Allah Allah kuma shi ke ba mutum talauci abokin lafiya ma na ga ta kowa ta wata gagara gani dan fatacin doke duro wannan kai an tarkwata kasan da ya ga wahala kai an tarkwata ta hankali mai waya a tarkwata da ya mutum ba a da gudu subhanallah sallah ya zo mallam ya zo ni ko na zo yakin dambe dan bai kawo a abu waziri na giya ma sabon shekara sabon lalle sabon dambe a abu waziri na giya ma ko kwaya ko goro wallahi ba na ci dan bara uban nan hatta wuyi dan bara uban nan kai na aje ge dan in daka mu kato kashi in daka mu yaro kashi in daka mu dan yaro kashi in daka mu kaka yaro kashi dan babban gora uban nan kai abu waziri na giya ma wallahi game da sana'a ta uban kowa ina raba mu aiki dan bara uban nan kai abu waziri na giya ma wa suke kuri da shi ga huru balbalan bala'i sarkin nasu wanda ya tsire musu albarka yace wa in na mutu ha wallahi ba ku sake samun sarauta sarauta tana arewa dan babba goran uban nan kai ke Allah tsiyi ne muku albarka sannan ni samu sarki horo na ke Allah tsiyi ne muku albarka abodi lafiya ma abodi wallahi ko bane da azaba hannuna ko bane dan wallahi hannuna amma ji raki amma ha hai da na saba bi wallahi ba ta bace na ko ko na ubanna ke na kuma na kaga giwon nasu ne ta. na banka mai hannuna duru wannan kai na ce kai ni ne babu babban uban na kai daga sama Allah ya ji rauni na tarke na da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in baka an ba wallahi sai danka ya ja ka kunje bara bai abuwa ji lafiya ba abubuwan na gaya maka za ya kai ko wuya ko dari ko ba zan dawo ba suna na riga na yi suna uban wa zan kashe yin suna wallahi ko ka kashe horo wallahi sai ce horo abubuwan ji wa zan buke ga harkar dambe yin e suna dan gora uban nan kai na ga tasu ta wata gagara gani dan gora gora uban nan kai na taye mai kasa na kace amin dan na kashe skido na kashe jahoro na kashe sufiyanu na kara banke shi dan gora uban nan wallahi girman shi laban zane tun daga na ba shi yaƙi jiya da yau ya kasa ya komi da ni sai sun ci wajen malaman malaman su ci kuɗin banza ba bori ba tsayi zare cika cika cikin na da a ah, Allah dan gora uban da kai suna gani na ba su gani na dan gora uban da kai abu aziz na kira ma sabon shekara sabon lalle sabon lalle abu aziz na kira ma a tare abu jama'a Ama da gona karan kara ta yi garba shi ne ka kallo gona ya nika ina a ta mahalki yan bacci nika ina a ta don nan ka ɗaya kallo hallan ne shi ban dambe kwana biyu. Yau so nawa ina kama shi dan ba so uku. A in kere na yau, zabo na yau, dan babban bura uban nan kai guda na kai kwance. Kwana nawa kama shi dambe dan babban uban nan kai. wallahi ba na tsoron haɗuwa ko da uban wa a haɗa ko da wadawa a haɗa in dai yana lahiya lau abubuwan na gaya ma wallahi ba tsoron haɗuwa wallahi haɗuwa gara ado ne abin mamaki wasu zi daɗi wasu zi haushi duk abin da ba a hasara da shi wallahi aikin banza ne annabi ma an yi da shi balle ni ɗan adam ɗan bara uban nan kai ne ka baya ka bala baya sai labari wallahi dole a bakare ya ci kare ya dan babban bora uban nan kai ko yanzu ka so ta wata dan kole ya ci riba Allah ya kara ma annabi da rajja bare amin amin ni ka da ya ka ibi ana da ho ka buɗe bakin ka kai ma ana jin hankali hele kai ya da mare ya ma mare na hamu ya gane man da masa kai da yaki ba gode ya ga ana ba la ana bar horo a ce a san kura la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awallahu digna ga magare ta kaburi ta kare in ci duro ai kato kai da uwan ka uban ka in kai gunguni kakan ka da sai ruwa a yaro ja a hana ma wallahi na ja ba hana ma kai ruwa an na iya tike ta ba da su ruwa a wallahi abu zai na gama wallahi ko ba zaki mun ishe kowa da kowa da su ruwa a wallahi ko zaki ya wallahi ko zaki ya burgari wallahi muna nan da su ruwa a wallahi zaki ya ce mu tare mu ci uwar kowa da kowa da ruwa a wallahi na gama kai abu zai wallahi da gudu wallahi ga rafa ka sani wallahi jama ga kyalu ba gudu ba da ba da turuwa wallahi ko na fadi na bukatan banza da turuwa Allah ko ji ga ma gaba ga kin hannu wallahi da gudu ga rika shi wuya na kai da turuwa ko mun yi ba dare bara arir jima sai shashab mun yi ba dare bara na da turuwa arir ji sai arir jima sai alin jirana ba kana bane ko sallan kura da turuwa arir ji sai arir jima sai da kirin gonda ba kana wani sallan kura da turuwa awon rigima sewa awon rigima sai suru sadan gusa ba karo bane a sallan kura dan cin turo ha awon rigima sewa awon rigima sai amina ma hukaci ba karo bane a sallan kura dan cin turo ha awon rigima sewa awon rigima sai shago dan tagaye ba karo bane a kwanta dan cin turo ha awon rigima sewa awon rigima sai shago mai ragogo ba karo bane ya kwanta dan a wallahi abun jiri wallahi na ci gurma ina ci ta mutane cin turo ha awon rigima dai gurma da dare da ga musu kashe cin turo ha awon rigima sewa awon rigima sai dan ragogo ba kada bane akwai tadan ci dura an rigima cewa an rigima sai dan kulubure washa ba kada bane akwai tadan ci dura an rigima cewa an rigima sai washa